To fa mai sauraro, rikici na neman a barki, bayan wato sarkin Kano Aminu Ado Bayero ya yi wani martani. Sa'annan kuma wato ɗan Liti Komanda shi ma ya da zafin martani kamar yadda za mu wasu cikakken bidiyon. Nan da ba daɗewa ba a cikin wannan namu mai albarka mai suna tushen Hausa 24. sai dai muna da bukata guda ɗaya mai sauraro don Allah idan ka san cewa wannan shine zuwanka na farko kan wato ainihin wannan cikin namu mai albarka ka wato ainihin danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa domin haka shi ne baka damar samun zafafan labaranmu kuma ingantattu da da da zarumin ɗora samu gwani ka zauna ka kunnuwan kunnuwanka ga cikakken mutum yana zuwa daga wani channel nan mai albarka mai suna tushen hausa 24 idan za ku tuna a baya wato mai martaba aminu ado ya yi wani magana wanda ya tsungure wato shi wato wannan bawan Allah yayin da shi ma bai ji daɗin maganar ba da ya mai masa da martani kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon a wannan shirin namu nan da ba da daɗewa ba a ta wani ɓangaren kuma ƙungiyar ecowas ta turawa da niger takarda kan batun wato sun ba su nan da kwana bakwai yanzu an ci kwana uku kenan saura kwana hudu kan cewa su maiwa da wato shugaba bazum wato kujerarsa danganin ya dora daga inda ya tsaya to wannan magana dai ta wato Mai ta ba sarkin kano wato aminu ado bayero shi ya fara yin martanin kafin wato shi dan bulci kwamandan ya yi zazzafan martanin kuma wannan bidiyon mun gano shi ne a tashar wato girgiza tv idan kana so ka kalli karashin bidiyon sai ka bibi wancan channel mai suna girgiza tv to mai sauraro ku manta mu da danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar ta kararrawa domin hakan shi ne ba ku damar samun zafafan labaran mu da da da zarar mun dora kar ku manta da bibiyar tashar tamu mai suna girgiza tv domin saurar cikakken batun mun gode kallon wannan channel mai albarka mai suna tushe hausa 24 mun